والعمر والركبة باب الهدى والعمر da kuma abin da ya shafi umra shine ka bayar mutum gidanka ko gonarka ya yi amfani da shi har tsawon rayuwarsa wal rukuba shine ka bayar mutum gidanka ko gonarka bisa da cewa ya yi amfani da ita amma idan har ya riga ka mutuwa to ta zama mallakarsa a ita za ka dawo hannunka in sai ka riga ka mutuwa to ta zama ne mallakarsa mun yi bayanin wannan a da ya gabata sannan mun karanta wani bangare na hukuncin hukuncin abin da ya shafi kyauta daga ciki dai idan mutum zai kyauta ga ƴaƴansa dole ne ya daidaita su kamar da bayani ya riga ya gabata da sauran wannan al'amuran makamantan wannan hadisin da muka koya a kansa hadisin Aisha Allah ta kare da a gare ta muka ce qalat aisha Allah ta kare da gare ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqbalu al-hadiyata manzon Allah ya da hukun Allah tabbata da shi ya kasance yaqbalu al-hadiyya yana karbar kyauta idan an ba shi wa yusibu alaiha sannan kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sakawa a kanta. idan ka ba shi kyauta baya kyale kaka har sai ya saka maka da wani abu abin nan da za a saka da shi ta iya yiwa ɗaya ne daga cikin haɗuka guda uku babu yadda za a iya fitar da haka ko dai mutum ya baka kyauta ka ba shi abin da yake daidai da wanda ya baka abin da nake nufi daidai da wanda ya baka darajar su kimar su daya ko da ko shi ya baka rago ne kai ka bashi tunkiya ko shi ya baka wani abu daban kai ka bashi kuɗi ko shi ya baka kuɗi kai kuma kai maka karamci ka bashi rago da rai kila adadin kuɗin nan da ka karba daidai ne da ragon da ya baka ko dai zanto daidai wa da ko abin da ka satin ya da shi bai kai kimar wanda aka baka ba ko abin da ka satin ya da shi ya fi abin da aka baka yawa kala nan kenan kala guda uku ko dai kasar abin da aka baka ko daidai da shi ko sama da shi ba ba abin da yake na faɗo wanda ba ɗaya daga cikin guda uku nan ba to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya karɓi kyauta yusibu alaiha yana sakanyawa akan irin wannan kyautar da aka bayar ma'ana sai ya saka ma da abin da yake sama da wannan ko daidai da wannan rawahu bukhari wannan hadisi imam bukhari ya rawaito وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ناقة فأصابه عليها فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال نعم رواه أحمد وصححه ابن هبان an karɓo wannan hadisi daga Abdullahi da Abbas Allah su kare da gare shi da mahaifinsa Abbas ibn Abdul Muttalib قال وهب رجل لرسول الله صلى الله wa وآله na ناقة wani mutum ya bayar da kyautar zuwa ga manzon Allah Sura da amincin Allah ta gaba gare shi tana tare da sunni kenan fa sabahu alaiha sai annabi ya ba su sakamako daga wannan kyautar ya sakan ya masa da wani abu fa kala da ya ba su sai rabita yaya wannan na gamsar قال لا يتي آآ أنا الله بيدن قربا فزاده زي النبي يتارى مسا دقي أكين أبين لي باسي دا فقال ربيتا يتي يا إسا قال لا يتي آآ فزاده النبي يدتا مسا كرو لوكو فقال يتي ربيتا قال دا يا جنكر قال نعم يتي إيه انذك يا وراك صلى الله انذك وسلم يا وانا حديثي ما محمد يرمتو وصححه ابن حبان ابن الهبان كما يقول ما لم يسأل لما ذكرها يتي رواه أحمد وابن الهبان في صحيحه عن ابن عباس إمام عمر بن حنبل يا رويته وأن حديثي هذا كما ابن حبان يا رويته كاتبين من تلك الكتاب عبد الله بن عباس أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هبة أن أعرابيا لم يولد من كركرة يا يا بي النبي صلى الله عليه وسلم هبة وتشوكة وفيه أتقي حديث أبو بيان الجوع فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai manzo Allah ya da mutum Allah ko daga gare shi yake a karshe laqad amantu alla ata'ahhada hibatan illa min qurasiyyin aw ansariyyin aw katafi yace laqad amantu hakika na himmatu daga yau saurakin ma in yake cewa Allah ata'ahhada hibatan ba zan kuma karɓar wata kyauta da za a bani ba illa min qurayshiyyin ko kuma wanda ya bayar da qurayshi ne aw ansariyyin ko kan madina ne aw sakafiyyan ko kuma cikin bani safif yake in ba shi ba da yanzu na je ne karban ke mutane menene sanadiyar fatan wannan abu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abincin da ya faru na wancan balarabi mazaunin karkara da yake ya ga annabi kyauta kamar ka ga mutum kaza da annabi zai sai ba su zaguwa yace ya isa ya bai kaza ya ba shi akuya ya isa bai kaza ya ba shi rago ya isa bai kaza har sai da ya ba su ta misali kaga sai da aka ta karawa aka kara aka kara sai maza Allah ce daga yau na daina karfan na daina karfan kyautar mutanen kauye sai dan binni domin mutanen binni idan suka mata akwai wani bangare na karanci a cikin kyautar su kuma idan ka zaka maka dan abu kadan za su yarda amma mutumin kauye ya nuko gari daga kauye ya kuka kudin kudin mota naira ɗari ya kawo maka kwai na zato misali guda goma ko sha biyar ko ashirin da zai tashi sai ka ba su ɗari biyu a ga mai shirya ba shi dai lokacin da ya baka kan nan yana yana harin ka ba su na wahala da kalli ke kuma ɗari biyar zuwa dubu ɗaya to a nan wurin kan tafiya ta wuri ba amma sai a jiye zai kudin mota naira ɗari ga darajar ko da zai kai tamanin ko naira ɗari kuma ka tashi ka ba su ɗari biyu to ga kuɗin komawar mota ga kuɗin ko da ya baka me za mu kira ciki sai manzo Allah ke daga yau kila zan daina karban mutanen karkara saboda ko an saka musu da dan kadan ba za su yadda ba me yasa annabi yake haka ba dan ba su ba da kyauta ba dan ya san halin da yake ciki wata rana akwai ne wata rana babu idan zai ta karban kyautar mutanen kauye kowa ya nufa gari da karkara sai kawo musu kyauta duk wanda ya zo sai na so a saka ya masa da wani abu ne in ba a ba shi ba zai samu damuwa to amma idan mutumin gari ne daga unguwarsa kawai ya ta koyo damuwar ba ta da yawa wani ma baya sa ran karban wani abu da haka kuma da Allah ya faɗi wannan magana لقد ظننت أن أتأهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي waɗannan mutane ba kuraishi da al'amfari mutumin madina daga banu sun yi ɗanɗari ne domin kuraishi mazaunin kuraisawa ita ce maka maka kuma ita ce ummul qura da ba al'amfari mazaunin ansarawa shine madina a sakafi banu baki ina ne gurbin zaman su ta'if ta'if ko birni ne hatta ba gaba ɗaya sun yi daga birnin sun ta'if sun yi daga birnin sun makka don haka ba suka ce lokacin da aka turo annabi duk da cewa dan makka ne suka ce abu ɗaya ne ina ma dan babban gida ne wato suna nufin babban gida mai kuɗi shi mai kuɗi ko shi dan mai kuɗi wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin من القريتين عظيم أي على رجل عظيم من القريتين لولا بمعنى أن ina ma a ce nuzula hadal qur'an an saukar da wannan alqur'ani ne ala rajul azimin min alqaryatayn bisa ga wani babban mutum cikin garurukan nan ko biranen nan guda biyu ko mai fa'i ko makka na karanta sai da nufin tafsiri ba nufin hadda da take ba ala rajul min alqaryatayn azim shine qira'a amma ala rajul azim min alqaryatayn shine da domin rajul ya zama man'ut ne azim ya zama shine na asbinsa amma sai aka kawo gowar sai na tsakanin na asbin man'ut ala kulli halin wannan abin da manzo Allah zai yi faɗa kenan malai ce rawahu Abu Dawud wa Nasa'i kana bil dun al qissa Abu Dawud da Nasa'i sun rawaito na hadisi daga Abu bil da wannan da kawo dun al qissa amma ba tare da qissa da karanta ya kawo hadisin da sama da haka وبين أن الثواب كان ست بكرات da annabi ya yi shi ne ya ba su da yadda wannan kyautar kan ai wa kazara ba al-hakim wa sahahu ala shart muslim haka hakim ma yayi ya inganta shi bisa da sharadin muslim hakika wannan hadisi da ne ala shart shaykhaini bukhari da muslim gaba daya su to wannan abin da yake nawa shi ya halatta kenan in ba da kyauta da nufin gina so alama mun ko bai halatta ba ya halatta da bai halatta ba annabi zai ba wancan mutum ba da ba zai ba su ba a sai kenan ko zai lallan da kuka yi ta dawo shin ya halatta mace ta bayar da biki da ya uwarta bayan yau wata ka ba ta naira ɗari dai ita ma ranar da ta haihuwa a saka mata da naira ɗari ɗin nan ko ɗari da hamsin ko ɗari biyu ya halatta ko gare ta ba ya halatta ba rabu ba ne idan yana daga cikin kaunti kar mutum ya bayar dan neman wannan ramuwar ya bayar dan ladan gobe kiyama shi yasa suka karkasa kyauta kashi kashi har gida hudu su malamai kai suka ce na farko akwai alhibatu a larabin tafi alhibatun mubra shi ne aka ce wannan ita ce kyauta da mutum zai kai don kulla alaka tsakanin su da wani baya bukatar sakamako don soyayya da kaunar juna ta ci gaba da gudana tsakanin su da wani baya nufin wai yana bukatar alama masa da ko jibi ina ba ta an fahimta to daga cikin irin nau'ikan da muke yi kamar ke kyautar abinci da aboki wani abokin ka kayi tafiya matsayin ku daya matsayin tattalin arziki ku daya kayi tafiya sai ka ga wani abokin ya kima sai ka kai masa ko ka wani kurmi ta ko masa ko shi ya ga hula ya ce masa ko ya ga wani galibin nan ana yi ne don ƙara kulla alaƙa tsakanin wanda kuke mu'amala da irin ta ne haka mai neman aure idan ya wanda yake neman aure da jona bai bayar za ta wannan babin ko da za ta shiga ba kaga yakin neman zaɓe ke so ke kulla alaƙa ta karfafa tsakanin shi da yakin neman zaɓe ke amma ba ya bayar ba don cewa gobe ku saka masa wannan ita ce nau'in kyauta ta farko nau'i ta biyu a sadaqatu sadaka ma ana kiranta wani lokacin da sunan kyauta shi ne ke maku su da biha mahdu sawabil akhirah wannan gina abin da lokacin da ka bayar ba ka nufin komai sai na dan lahira inna ma nuna yi mutum da wajen Allah la nuridu yudu da za'an wala shukura duk kyautar da ka bayar da irin wannan matsayi wato ladan ta kamar ladan sadaka ne kawai suna ne ya bambanta su amma niyya ta zama iri daya na uku daga cikin kyautuka da larabawa suka bani a larabtansu al'atiyya أكاثم في كلا العطية لك أعطى يعطي عطية وإعطاء ولسوف يعطيك ربك فترضى وما إذا أنت عطية أعيد بك فابا سوء الأرضي هي الجيرة في مرض الموت المفهوم وتشارك الوصية في أكثر الأحكام إذا كنت تزد مثل المدايا لو تكون ده يتكير في الله وضع أمام الانتاج الفا تجد في المدايا باير وأن أنت وقال إذا كنت تكون عطية galibi tana kamance keniya da wasiya bambancin su shine ita wasiya ta faɗa ne cewa bayan ta mutu a bayan wannan kuma ka bayar yanzu to hukunce hukuncen da kuma babin da kuma yana da yawa dan irin wannan wani lokacin mutum na bayar da kyauta don ya zai karar da dukiya ya kasance ka da su samu komai ba to idan an san wannan ita ke manufarsa rubula bi nasibi qasdi sai a mu'amalance da kishiyar mutunta nufin sa ya talautar da magada ko to sai shari'a ta ce wannan kyautar da aka bayar ba a yadda ba shi ne an yi da binakin bi kafi ta hudu ribatu daini riba ta bashi menene kyauta ta bashi kene kake bin mutum kuɗi suka ga ya ka gayyara suka ce wani kuɗin da yake bin kana ya ka baka ita ma wannan nau'i ce daga cikin nau'ikan kyauta ka barantar da shi daga bashinka kama Allah ko in kana zo da rabin فنظرة إلى ميسرة أما من يريد الغاية وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون in mutum yana cikin halin da aka nuka yi to ai masa jinkiri zuwa wani lokaci ba ni da halin da aka ce to an kara ma ko an kara ma wata ko an kara ma wata mai gidan haya ne aka yi kamata yi in yana tabbatin mutumin nan ba ba ba a yau ka tuka ne sai rubin kyauta masa zuwa wata ɗaya zuwa wata biyu har ya samu ya biya shi mai bashi ne haka na kuɗi haka ya kamata ka yi matuƙar kana da tabbatar cewa halin yau ke tisa same ba wai saurin bashi ke ba fana zaratun ila man sara sai Allah ya ce wa an ta tasaddaqu amma da za ku yafe ma gaba ɗaya in dai tsanani ya yi tsanani khairu lakum to wannan ke ba alheri da lokacin kuntum ta ya fa alheri da lokacin da ya tafi biyan bashi ko ku yafe masa gaba ɗaya a huta waɗansu malamai suna kawo kashi na biyar wanda ita muke magana akan ta yanzu hibatu tawabi as-sawabi sa wato ta kenan idan sun ce hibatu tawabi tana nufin kyautar da ka bayar kana nufin a rama maka shin dai kamar biki da ake yi da biha thawabu dunya wa iwaduha fi dunya ita ce kyautar da mai bayar da ita yake neman sakamako a nan gidan duniya a bayar wani abu a madadinta to wannan ta yi kama da kasuwanci da haka imamu shafi yake shi ne gina yau ne tokar amma sauran malamai suka ce tunda annabi an babu ya bayar da magana haka ni ba za mu ce da ne gane ba shafi ya ce wannan ya zama kuma kai ya kenan ya za ka ba mutum magana neman nan gaba abin nan ya zama kenan albai'u bi samanin majhul ya ce kamar ka sayar da abu ne da farashin da yake ma ba a san shi ba dan yanzu kai ka ba duk da cewa nan gaba ya rama amma ka san me za a da shi to ya kai da ka ba shi naka ya zama albai'u bi samanin majhul kenan wa hadha albai'u la bi shar'an haka ba za mu zafi yi tafi amma sauran malamai sun saka masa suka ce su ba zo su tun annabi an bayar ya karba ko ya ko ko an ba shi kai ya karba sannan kuma ya saka da abin da yake wato ne ke da kuma to ba wanda yake da mun san mun kaje babu da nawa kun dan ta tabbara na ya ko mun ba ba ta da hannu da wanda ba zan kara an kama ka ba da ka da san tambaya amma da ka zo ya masallaci in ka ba ka da ka gobe ka zo su hinda ba aji kuma alƙawari na ku gurin mutum wannan ba kare wani yau sai dan ne ce salamu alaikum kuma ko wata yaji kuma kuma an zama ka kun kun sai da kun sai da kun ba sai da ni ne an ci gaba ne sallah amma ba wani kun ba da aiki ne la yadda amma ba wani kun ba ba matsala ta shi kana tsayawa a waje ba ka zuwa da wuri ka da mala ولا تمنن تستكبر الله سيدنا الله صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكبر abinda wannan aya nufi da manzon Allah la nan kada ka bayar da kyauta tastakbir kana neman dadi kana neman kai ma alama maka shi manzon Allah an hana shi wannan amma mu a ba hana mu ba shi ba zai bayar da sakamakon a saka maka zai bayar ne dan Allah don shi ya fakar kan wani sakamakon duniya a nan ko mana da bukatan duniya sama da ko dubiya nabi sallallahu alaihi wasallam kula da kan bayyana hadisin da zai kare kuma kai wannan hadisin da annabi ke cewa man sana ilaykum ma'rufan fakatibuhu fa in lam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tum yake duk wanda ya muku baiwa ya muku kyauta to ku saka mashi kwariyar da kaje ka dawo fa in lam tajidu ma tukafirunahu in baka sami abin da za ku sakan ya maka da shi ba kada ku rubuta ku masa addu'a haka manzo Allah ce kaga abin da zaka rama maka sai kai masa addu'a wannan ramawar ba lalle wani zai yanzu ne ta iya ya kawo ma yanzu kai kuma ba ba ba ka tafi kamar da gobe ko jibi amma dai ka rike a zuciya ka yadda wani alkhairi ne ma zan rama maka haka manzo Allah ce lallai ka rama an gane ku in baka samu halin rama ba to sai ka daga hannun kai masa addu'a ya Allah bukatun mana na alkhairi ka biya masa ya Allah duk abin da wani ke bin tsoron saboda ka kare shi matsalolin su na rawa Allah ka kore masa ka kare masa da su to shi kenan manzo Allah ya in kana da kai duk waɗannan ababai abin da suke koyar da musulmai shine masarif al-akhlaq da bibi da halaye na daga cikin su musulmai su ga mai junan su da shi وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة لمن وهبت له متفق عليه ولا حديث أن تربوت جابر بن عبد الله ألا كتاب الجابر يجي نزول صلى الله عليه وسلم يأتي على عمرة ما لا يعلم بعد كتفك يأتي أن يؤتي الرجل الرجل الدار إذا بدك تسمى هنا عمرة متن يبيع متن كده ويقول يتيدتي أمرتك إياها مدة عمرك na ba ka daman zama cikin gidan ko amfani da gidan mudda ka umurka har tsawon rayuwarka ma'ana wannan kyautar ba ta har abada ba ke ba ka ba su ne zuwa tsawon rayuwarka daga ranar da ya mutu abin ya dawo ƙarƙashin mulkinka daga ranar da ka mutu to wannan mulkiya kuma ta koma hannun magada shi ko zai fita da yawa magada ko kuma ya tsaya ya ga da za ta kaya wajen rabon gado idan aka tashi rabawa gidan ya bada hannun wani ɗaya daga cikin ƴaƴa salihai yake ci gaba da gaba ma na jaddada maka wannan mu'amalar ta umra mudda ta umrika to yayi idan kai ce a'a to zan baka daidai mu ka duka za ka san inda gari ya maka dan ma ina da bukata to ko sai ka tashi kin manzo al-umra liman wujibat lak ita umra tana tabbata ne liman wujibat lahu ga wanda aka ba shi duk wanda aka yi baiwar gida cewa ga wannan iyakacin zaman ka har rayuwarka to wannan kyauta ta tabbata musulunci ya amince da ita sai ka je ka zauna a gida. wani hadisi muttafaqun alayhi wali muslimin amma a riwayar muslim manzo Allah ce amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha ku rike dukiyoyinku kar ku fasa su fa innahu man a'mara umra fa hiya lilladhi umiraha hayyan wa maytan wa li'aqibi manzo Allah ce amsiku alaikum amwalakum ku yi kafa kafa da dukiyoyin ku kafa ba wala kun gudu ka ku ba dukiyoyi ma'ana kar ku anan gargaranci kar ku kafa dukiya sai cikin abin da yake lalle akwai bukatun a kashe abin da yake dole na rayuwa ko kamala na rayuwa ba haramun ba sannan kuma sai a kashe daidai abin da ake bukata ta anan gargaranci sai manzo Allah ya ce fa innahu min a'mara umra dukkan wanda ya bayar da umra ya bayar da gida duka cewa a zauna ciki wanda zai zauna ya zauna to fa hiya lillazi umiraha wannan gida na tabbata ga wanda aka bai wa zama ciki hayyan halin rayuwarsa wa maitan da halin mutuwarsa wa li aqibihi yana tabbata har da zuriyarsa da za su je rayu wannan hadisin kuma ya kawo wani abu kenan da eh, wannan hadisin ya kawo wani abu mu fara da yin yamma ko mu fara sauran da suke da alaka da shi وفي لفظ أو لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلذا نوع العمرة عند النبي حلت نظر تسوى أي أن يقول كتبت هي مجلا كدياتي هي لك وأن بلا يا زمناك ولعاقبك يا زمن أنت بديكوكي فأما إذا قال أما إذا يسي هي لك ما عدت زولاء تكي أنت عمرة يورك فإنها ترجع إلى صاحبها to wannan kuma sai ta koma zuwa ga mai gida a sai an gadan nau'i nawa nau'i biyu ne har zuwa nan sun nau'i biyu idan mutum ya zaka yake zauna ciki da kai da zuriyar ta har zuriyar ta har jikoki bayan ka wannan na mutum ya zaka kyauta ne kawai ya sa masa suna aura tajawuzan kadai dan halaccin abin a larabci amma in ba haka da ta zama zuba ko ta zama a fiye ta zama kyautar kai ko ba ta fahimta to da haka irin wanda ake yi a gaban annabi ya tabbatar ita ce wanda mutum zai ce ga gida nan zauna kai da zuriyar ka za su biyo bayan ka har ji ko har kaza har kaza har kaza babu iyaka to irin wannan an yi a gaban annabi ya tabbatar wannan inji marwaito hadisin jabir kenan yace fa amma idan kala amma idan yace hiya laka ma'ika zauna cikin hasarar rayuwarka فإنها ترجع إلى صاحبها وبعد to bayan mutuwar wanda yake ciki gida ya koma wurin da yake na haka ya tabbata cikin riwayar abu dawud da imam an-nasa'i la turqibu manzo Allah sai karku mu'amala irin ta ruku ba menene ruku ba zauna ga gida na har illa ma sha Allah da zaran ka mutu gida ya dawo mallaka in ya riga ka ya zama naka na zama ka wannan shine uku ba kaga bambancin take nan da umra ko to kuma da Allah ke la furgizu kar ku mu'amala da uku ba cewa ku ba mutum gida ya zo na da wannan eh, abu guda biyu cewa idan kai ka riga mutuwa kai da ka bayar da gida ya zama na wanda ka biwa idan shi riga ka mutuwa gida ya zama naka dama da haka aka samu taruku da nuna muraqaba la'anna kullu wahidin minhum yuraqibu mutasahibi dan kowa ne jiran abokin mu'amala sai mutu <laughs> dan zai dace da gidan kai ta za ku gida na zana ku yanzu kuma za ku gidaje na tsada ko idan an bayar da haya na samun kuɗi da yawa ko ba hali ka ke tunda ka taɓa kowa mutu to ka zama mun kira ka mun nan kasari su zara kai ka ina ma dai ya mutu ka samu gidanka shi kuma yana fatan ina kai ka mutu shi gida ya zama nan ku kuma ga Allah ku lafirki <laughs> kar ku kulla mu'amala irin wannan tsaro ku ba malin ya sa lamba da kafa yace arruku ba ka hubla yana nufin wazanin ku da hubla ala ku ila kenan an yakuna ja'altu laka hadhihi dar mutum ya ce na baka wannan gida fa in mittu qablaka fa hiya lak in na mutu kafin ka gida ya zama naka wa in mitta qabli fa hiya li in ka mutu kafina gida ya dawo nawa ma aqulatu min al muraqabati lafazin ar-ruqba an ko daga al muraqaba raqaba yuraqibu muraqabatan لأن كل واحد منهما ومن كل ɗaya daga cikin su yarkubu al-akhar mata wa mutu li tarji'a ilayhi yana zan yawo ka dan uwan zai mutu dan gida ya zama nashi manzo Allah ce la tuqi sannan kuma ce la tu'minu kar ku mu'amala da umra kamar uki ba an duk wanda aka kalla masa mu'amala ta umra ta arzuku ba aka ba shi gida bisa ga shar'i da muka ambata aw umra shay'an ko aka kalla mu'amala da shi ta al'umra bisa ga bayanin da ya gabata fa huwa li warasati to wannan gida ya zama na masu cin gadon sa ko da bayan mutuwa kaji kuma na hadisin yake أو في رواية دي فهو له حياة هو بمكة ولا جدا ناكلي أو يقول لك بعيد قد باين متوسط ولا حديث لي فهيه جدا بسرعة بخاري ومسلم وإذا من ثم حديثين في مجال أكان العمرة بقى الرقبة فأمان إنه كارم بياني جمدة أن ما عملوا لي إذا وبعدين سيني ذنكرمتوا هنا مدي جدا في يد مالوها كتب خصة إتاء العمرة كتب على العمرة دي ثلاثة أنواع النوعي أبو تهيدا العمرة na farko an tu'abbad wato wanda ya baka gida zauna ya ce na baka shi har abada shi ne ma'ana na baka kai da zuriyarka kai da ƴaƴanka kai da jikokinka dai dai ku na baka har abada wannan ya zama kenan kyauta na biyu an tutlaq ya faɗa ba tare da iyakance cewa har abada ba ya ce maka hiyar ka umar zauna a cikin har rayuwarka aw umri ko zauna a cikin har tsawon rayuwarka ba nau'i na biyu kenan na uku an yi sarka alwahidu a fiha ba da mutu hadihima mutum yana da dama ya farɗanta cewa ko idan ka mutu ko gida ya dawo ya zama nawa dukkan waɗannan ne wai bambanta su duk dai abin da ake duk mu'amala ce ta kaza mutum ya zauna gida ya rage da wata niyya ka ba ka ba har abada ya zama naci ka ba shi tsawon rayuwarsa ya zama naka ka ba shi da cewa in ya riga ka mutuwa ya zama naka ko in ka riga na mutuwa kuma ya zama nawa to wannan shi kuma shi ne kashi da uku kenan to sai malai sai amma nau'ani al-awwalani fa mazhabu jumhurul ulama ala sihhatil hibati wa ta'didiha li mawhubi lahu wa li warithatihi min ba'd nau'i na farko da nau'i na biyu wannan idan mutum ya bayar da shi kyauta to malamai sun tafi bisa da cewa jumhur malamai na nufin mafiya yawan su sun tafi bisa da ra'ayin cewa ta zama kyauta wadda za ta zauna a wurin kamar abada kuma ya an su da har bayan su annan na usalis amma nau'i na uku da yake rike har bayan mutuwa ka ya zama nawa a koko bayan mutuwa ka ya zama naka fa fa ila fi فمذهب فذهب الى صحه شرط الرجوع جماعه zuhri wa منهم wa abu وابو wa da'ud to da yawa daga cikin malamai sun yarda da irin wannan sharadin daga cikin malamai akwai imamu zuhri da imam malik ibn anas da abu kawr da dawud az-zahiri wa hiya riwayatun an ahmad riwaya ce daga imam ahmad ibn hanbal اختارها الشيخ تقي الدين وغيره من الاصحاب لحديث المسلمون على الكوفي da yawa daga cikin malamai mabiya mazhabar hanbaliya sun zafi wannan daga cikin su akwai bakiyuddin ibn taymiya yace ba dan komai ba dan annabi ya ce al-muslimuna ala shurutihim musulmai za su ci gaba da zuwa kan sharuɗan da suka yi juna an yadda da wannan karukan mutukan sarki bai halatta ran ba ko bai haramta halal ba to ya zama amintacce al-muslimun ala shurutihim wannan hadisin mun karanta shi baya an gane ku to dan ku na je ita arruku ba ko al-umra dukkan su abin da yake koma zuwa ga mai niyyar wanda yake to wannan niyya da kai ka faɗa mutum a bayyace idan ka farta abu da ba tare da ka faɗi niyyar ka ba in shi kuma ya bata fassara ta zama ta har abada to za ku zo kuna kan jima daga baya kenan ba ka dole ka bayyana masa hakikar niyyar da mutum ne wa alaikum salam da shaidu inda shaidu ba mutum haka ne duk da haka dan mutum ya fayyace niyyarsa don nema wal amalu bin niyyat وعن عمر قال هملت على فرس في سبيل الله خاضعه صاحبهم فظننت انه بائعه برخص فسالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم الحديث متفقا عليه وانا هديتي انكر قد عمر بن الخطاب الله تعالى الدابري قال عمر انت حملت على فرس في سبيل الله لا دولة ونباهم الله دوكي دين تفياكي في سبيل الله abin da yake nufi da amaltu na dora ma'ana na ba su kyautar doki dan ya tafi jihadi na ba su kyautar doki je ka hau ka tafi jihadi fi sabilillah dan dauka kalmar Allah fa za a huta yau idan da aka zai kyautar doki sai ko zartar da dokin ba ya bashi ciyawa yadda ya kamata ba ya bashi ruwa kan kari dan garman doki tsayayye mai karfi sai ga ciyawa ne ya lalace duk har Umar ɗan Khattab ya ji takaicin yaya aka wannan ya kyale dokin ya lalace haka fa zamantu annahu bayyana rajulun sai yi tsammanin kila inda za a zo a nemi ya sayar da araha kila zai sayar fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an zalik sai na tambaye manzon Allah dangane da hukuncin haka ni ne na bayar mutum kyauta shin ya halatta daga baya in je in saye abin da na bashi kyauta ko bai halatta ba fa kana sai manzon Allah ce la tabta'ahu kada ka saye shi wa in a'takahu bi dirhami ko da ya sayar maka da dirhami daya kada ka saye shi abinda wannan ke nuna ba idan ka bai wa mutum kyauta na wani abu sai daga baya kake son abin sai ka je wurin ka ce sai maka shin ya halatta ka saya a shari'ance ko ya halatta ba bai halatta ba baya halatta ka sayi abin da ka bai wa wani kyauta ka ba su kyautar mashin ka ba su kyautar mota ka ba su kyautar gida daga baya sai zuwa ka tara ka yi da abin da ka ba da kyauta ka zo kana neman a sayar maka shari'a take ba ta yadda ba da ba. to hikimomi da ke su haka malamai na kokarin kalatowa wata fusko daga cikin hikimomi ne akwai cewa abin da ya sa aka hana ka tafiya ita ce ba ana son ka bayar ne dan saboda ladan lahira yayin da ka bayar da abu kuma zuciyar ka tana kai da biyar zo kana so a sayar maka to wannan ya zanto ba ka kyauta ta miyar ka rukunin na wannan na kasa da ba haka sai aka hana ka dan saboda kyautar ka samu da lada ya samu waɗansu kuma suka ce dalilin da yasa aka hana shi ne saboda idan ka zo da kyautar abu daga baya ka zo kana son ka saya to shi kuma zai fito ta da wuya ya iya sa maka farashin da ya kamata ya kowa wani wanda bai ba shi kyauta ba a da yanzu sai ka sa a nan za a je dubu goma kila ya zo ya maka dubu bakwai ko dubu ko da ɗari biyar to wannan akwai wani wani da zalunci a ciki kawo na kusa farashi yadda ya ga dama baya da yanci to wannan rashin yanci shi ne abin da musulunci ya kalla aka ce to ba za ka saya ba ba ne wani ya saya dan ya sa maka farashi yadda ya ga dama dan ka shi kanka Umar ce fa zanantu annahu ba'i'uhu bi rukhsa sai ne kan nan zai da shi arha ba haka sai ne tabbai maza Allah to ba fa arha ka ta so in ji in ga manzo Allah ce la tabta'u wa in a'takahu bi dirhamin yace kada ka yarda ka saya ko da ya baka shi cewa ka ba da dirhami daya ka karfin arha kenan malam ya sa lamba da kafa yake tamamu hu cikin hadisin fa innal a'idu fi sadaqatihi kal kalbi ya'udu fi bayt manzo Allah ya tuka mu sai fa innal fa'i'a fa innal a'ida fi sadaqatihi wannan shine wato illatul nafi din kenan dalilin me yasa aka ce tabbata fa innal ba'i'a fi sadaqatihi fa innal a'ida fi sadaqatihi domin wanda bayar da kyauta daga bayan koma idu kyautar kal kalbi kamar kare ne ya'udu fi kaihi wanda yake koma a nan ولك إلا النهي كما متفق عليه ظن حديثي بإمام البخاري بإمام مسلم ليه سكوي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ أبو هريرة الله كان الدادريسي بدأ من الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ماذا الله تهادوا تحابوا تهادوا ku كلين yin kyauta wa tahabbu za ku kaunaci junan ku tahabbu fi'il amri kenan wanda yake dillu ala talab tahabbu jawabu talab din kenan ma'ana ku kyauta sai kyautin ta zanto sanadiyar soyayya a tsakanin ita ko soyayya a tsakanin ku idan ta samu to wannan za ta sa Allah ya kaunace ku hadisi na umarni da yawa ku kyauta rawahul bukhari

kowa ya rike alfawara wata ka ba ko kuma ka ya ba ka ba eh Yanzu ba kai kai, kai ne ka biya mutum ke gida. Sai daga baya kuma sai ne zai wannan abu. kai kuma ka san hadisi ya ce karka tsaya kai din da ba za ka tsaya ba kai ka zara kanka to sai ka zara sai ka je ka biya billahi kuɗi cewa je sai maka gida amma ko da an tambaya kai a faɗa kai ne mai ba Allah ba zai ba ba Allah ya sani kai dai an haramta maka ka tsaya kai ta kowace hanya karka wata hila mhm. inda ne wannan ijtihadin malamai kenan amma inda fitarin da manzon Allah ya faɗa ta innal aida fi sadaqatihi kal kalbi yaudu bi bai wannan illa kan mun tafiya kullum kun tafi ba har yanzu ba ta koyi ba tana nan domin da ya ukka ila ma wa hatta gauraka ka koma wa abin da ka ba wa mun kake ba kenan yanzu ka koma duk da cewa ma ukka mubasharatan wa inna ma ukka bi wasita ka sa wani zama wasu ta ka da tsakani duk dai idan an tsaye wurin kare ne koma to wanne ya koma wurin kafin ne shiga ba ta yadda ba wannan shi kenan kaga in ta fatil illa shi ya sayar ma wani daga baya kai kuma sai ka je ka ganshi a wurin wannan sai ka ga a wurin wannan shi kenan domin yanzu an talwahi wal mawdu' ghayr mawdu' لأنه باعه من غيره كافر فرع ونسى إذا كنت تتعوض من تقن باب ليس دك وارد من ذاك إذا كيبين أبين بداء سوكيك في أبو غافرة من, من, من الموهوب لك سواء أنت بنفسك أو بياسك تهادوا تهادوا رواه البخاري في الأدب المفرد وأبوها على بإسناد حصلي وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول جعل الصمالك ألا تكاد الباب ليش ليش ما جعلنا صلى الله عليه وآله وسلم ياتي تهادوا فإن الهدية تتم الثخيلة ما جعلنا في قرن كهين كوكا دولي إبتوكا تتم الثخيلة كما كوري كيكي دي وأتخيلة كاكي كما كوري كاكي لكي idan mutum na mutu kyashin yi kana ci gaba a harkar kasuwanci ko ya kana dan ba su kyauta wata rana tun yana kyashi na kyashi sai kuma ya daina kyashi yawon bazar da ibadin bayi sai da wani hadisi an su da kan duk wanda yake bayi ta haka da ingantaccen hadisi ne ba to da haka wani abin wanda tajriba za ta iya tabbatar da shi ba hukunci daga nan da Allah ta lamba kan da hadisin ya tabbata shi ne hukunci Mun yi ne da ana bayar da kyauta amma kyauta tana haifar da al'amura da dama mutum girman abin da kyauta ya haifar maka shi ne samun sakamako a lamura in ka yi kyakkyawan niyya kyautar da sifa tana kore ke yi abin dan a ta jirwa ta mutane mutane sun ga wannan amma mutum annabi ne ya ce shi ne da sidan amma ta ba ta rayuwa ta nuna ne ta nuna hakan na faruwa lallai kyauta tana jawo ka duk wani ta faru tsakanin mutane zai shiga umumin sahabu sahabu domin la yankina an ha mutahabbaini bayan za a ga zama suka nan juna guda biyu illa idza zahabat as-safinatu min qulubikum ko min qalbikum sai in safina din ba ta zuka ta sana ta zama soya da haka dai ko da hadisin da yake ne ya tsira karkashin umumin hadisin tahadu tahadu وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم an karɓo daga abu hurairah Allah su kare ta gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya nisa al-muslimati ya ku matan musulmai لا تحقرن جارة لجارتها kada makwabciya ta raina makwabciyarta dan ta ga matsayin da take ciki na arziki da wadata ya tsara matsayin makwabciyarta ko matsayin mijinta ya tsara matsayin makwabciyarta ka san wannan ke sa a rinka yi juna alfahari ko a rinka yi juna kallon harshen kaji manzo Allah ta la ta hakiranna jaratul lijaratiha kada makwabciya ta raina makwabciyarta ma'ana ka su kalle ta a rene walau firta na shafin ko da abin da za ka ta kuwa firta na shafin ko a akuya ne to shi yasa wannan kuma da shi yasa malamai suke fassara hadisin a bangare biyu fassara farko wadda muke na ta ta nuna jaratu ne jaratu A kar makwabciya ta raina makwabciyarta abin yi mu karki da kina da wadata kuma ke rinka raina an bayyana ko waɗansu kuma suka ce fassararsa wato la ta kiran na jaratin li jaratuha kada makwabciya ta raina ɗan abin kyauta da za ta mika makwabciya ta ga cewa ai wannan bai isa ba ta ya zan ba ta kaza ai bai isa ba walau fil sana shafi ko da abin nan ko kakan akuya ne ba ta ba da kyauta ta ba wannan mubalaga ke manzon Allah ya zurfa ta wajen kuɗin da mutane wajen kyauta karkare na abin da za ka bayar kyauta kamar ya amal mutane zarrafin khairan ya dukkan wanda ya da alkhairi ko mun kankanta sa ko da ga gidan kai komai ne zai gani to kaga wannan hadisi abin da yake nuna wa kenan makwabta tsoronka yi wa junan su kyauta dan abin da zaki aika wa mutum ki karke raina ko da matsayin da kuke ciki na tuntulan arziki ya tsara naki babu laifi ki samu dan abin da yake shine naki ki bata kamar yadda ita kuma tana baki daidai nata ke kuma kike ba da daidai naki kuma akwai wani abu guda daya dan Allah ya nuna kasancewa ka rabbu ilahu al-fardu sama sai ya zanto cewa shi ne mai da ciwo da ta gaba daya amma ba wani mutum dan kudin ka da ya ce ya zama mai da ciwo da ta gaba daya ina ce wannan babban jami'in gwamnati ne babban attajiri ne an shakin da ke ne ga gidan nan kullum zai a ci gabi da kalo da kaza da kaza da kaza ko kuma gidan ku kullum ya kuka wani lokacin rama da kuli wani lokacin zogala to wallahi wani lokacin za su tashi a gidansu ga dankalin turawa ga wainar kuma mutum ya kasa ci sai ka kawo maka maki in ba ya dan wake dan kalin turawa kanta a kawo maka mun kanwa ko kunun tsamiya wallahi ba a kawo maka rama a kawo maka zogala gami haka mutum zai tashi duk da ɗaya dan Allah ya nuna kai dai mabukaci ne kuma a lokacin da gidan ka kaya babu babu rama babu ya kuwa dole sai gidan makwabcin ka shi talakan nan da mafi to lokacin ne idan ya baka da shi wannan talakan da zai roƙo maka gala da kuli kuli ko ya kawo maka rama kadar rama din nan ya kawo maka ko ya kawo maka kada a gidanka da wanda zai kawo maka kirak biyar na kai dan Allah wanda zai burge ka wannan rama dan mutum san ba ka saba shi a gidanka in dai mutum a zagiri ne duk ya fi kallon sauran dan wannan dama ya saba da shi to je da Allah ko kai ko yana bin zaki na kai ko ne ko da ko kadan abin nan ne ba wai na nufin ki zai ki ɗauki kofa akwai ki bayar ba yana nufin cewa ko da abin da zaki bayar mai karancin daraja ne dai ki baya sai ita makwabciyar ki za ta ji daɗin sa kuma dai ki zanto kina yin kyauta shi ne Allah ya yabawa wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama allazina la yajiduna illa jibdahu munafikai na zunde da wanda ya bayar da kyauta mai yawa su ce riye wanda ya bayar da yar kaɗan kuma to sai kuma su kuma wannan ne Allah zai da wannan فيما قال تعالى الذين يلمدون المتطوعين من الهوى اللي في السرطات والذين لا يجدون إلا جهده فيما زلتن بوابيو المطوعين من المؤمنين ما هو تطور إيده في هذا يوم كنا فيما زلتن تأثير يفكي والذين لا يجدون إلا جهدهم حتى فيما زلتن بوابيو المطوعين من المؤمنين ما هو تطور إيده في هذا يوم كنا wancan ya bayar da miliyoyin nerori shi ya bayar da naira hamsin ko naira ashirin ko talatin dai shi ne shi ya karfin ba wancan ya bayar da gudun na zo shinkafa da masara a rabawa masu bukata shi kuma kawo sa'i guda ne na dubi allazina la yajiduna illa da kai a gefe suna nan su ba za su yi ba in ka bayar da yawa ke riya in ka bayar da yawa ke riya Allah zai da sayan da ne kuma ba ya karuwa da min wuce suke nufin izgiri قال لو اتخر الله منهم ولهم عذاب أليم سوء أن هو إذجلي مثل العذاب المجهولي إن تغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين أكتب أن النبي كوكا يقع مثل استغفاري كوكا يقع مثل إن ذاك مثل استغفاري حتى سبعين وبنجد بيتبع ذاك القوم الفاسقين لن saba'in da aka faɗa ba wai ana nufin cewa wai ta kai ta adadi bane ba larabawa yana daga cikin dabi'ar yaren su a ce nayi kaza nayi kaza har so sabai suna nufin har so adadi ba iyaka shine saba'in ba wai saba'in ta goma so bakwai suke nufi a'a makarar kai shine saba'in ta wani lokaci in su faɗa ka shi yasa manzo Allah ce in tastaghfir lahum sab'ina maratan ma'ana inda zaka mutu istighfar so da adadi walan yakul Allah lakum shi yasa manzo Allah da kansa yake cewa لو أعلم أنني لو زدت على السبعين قبل لزدت عليه da ina da tabbata in na kara kan kaba'in za a karɓa da na kara kan kaba'in amma na san ko na kara ba za ka ne da Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam eh eh sai ta aika wani gida ka sana abin da na Allah ya da yake cewa wannan abin da muka da ya taɓa faruwa a tsakanin wani kuma kwata biyu wato gida ne na mawa mata to sai kasance an yayi gari rana kawai kuke so su kuma rana nan babu ita sai a yi makwabci kuma suna so kunya su ce a kawo musu to sai suka sai shinkafa mu dubi ko suka ɗauki shinkafa mu dubi suka aika ta gida da nufin cewa ba su wannan raba ko suka ce da Allah ba su wannan ya ka ce zakan da aka aika da su kafin mutu biya wasu ta kwasu ta yanzu da ke kwasu kan ba su ba to duk mutum ba su ya da wannan raba da mun kan hadisan da ayo wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wato kaga mutakar yake to kafa cikin har ma annabi ke cewa ko abubuwar yake cewa ya abazar idza tabatta marikatan فأكثر ماءها ومرفة فأكثر ماءها ودعاها جيرانك yake كوا idan ka في الروح royo a gidanka to ka ɗan yawa ruwa don saboda makwabta ba a ɗan ninni ka musu idan ka kada tsoka kawa da ruwa da yawa ta ce gure ne shi ne kuma ke cewa manzo Allah ya ce mutu ta wajen suna ga al'umma bai ce za ta zakta milkatan fa akhir lahalaha dan ba ko yake da halin da zai iya ƙara yawan nama ba ko zai ga aksar ma a ƙara ruwa in dai ko yake kai wata yanke sai yawan wata zaka iya gaba don aiki ya fi وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الله سكار التابعين عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن من قال الله في رادع منكم الله سكار سبب بريك قال يتي من وهب هبة وان بيضا يبدا يبدا fa huwa ahaqqu biha to shi ya fitantanta wannan kyauta ta dawo wurin sa ma lam yusab alaiha matukar ba a masa sakamako ba abinda wannan hadisi ke nufi inda ya inganta shi ne idan ka zai mutum kyauta kana nufin ya saka maka sai ka saka maka kana kana zama ka je karbe kayan ka inda ya inganta ake ke nufi wannan hadisi rawahu al-hakim wa sahahahu yace hakim ya rawaito ya inganta shi والمحفوظ من رواية ابن عمر انجي حادث ابن حجر يتي المحفوظ أبن دعك حدث ديدي دنجل دون حديثي من رواية ابن عمر رواية كده عبد الله ده عمر ده عمر بن الخطاب قوله مجنى عمر كده مجنى من الله an gane ku to da na koma na hadisin zuwa ga wani waje sai na same shi kuwa a cikin muwatta da lafazin Umar dan Khattab Umar ne yake cewa man wahaba hibatan arada biha thawaba فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرضى منها كاجا يا fito ma da abin fili maganar Umar dan Khattab ce ke cewa man wahaba hibatan wanda duk ya bayar da wata kyauta arada biha sawab wanda ya bayar da nufin arama masa irin kyauta da muka ambata bai ko ya bayar da nufin arama masa fa huwa ala hibatihi to yana nan yana da damun ya karbe kyautarsa in ya ga dama yarda fiha zai iya dawowa ya ce na fasa a bani kayana in yi a zo alaman ba za a rama masa ba idan lam yarda minha in bai yadda ba yana ganin bai nace ba kila ba za a rama masa ba ta amma dai idan mutum ya wannan kai bai kyauta ba eh eh tunda ya zurfi cikin wata ya dama ta san malikiya ka za su biya a akai eh haka suka ce banda malik na imam bai bahaqi ya rawaito da wani lafazin daban sun yi tarayya da Malik wajen ruwaito su Imam Malik ibn Anas man wahaba hibatan li wajhillah wanda ya bayar da kyauta dan Allah fa tilka lahu wa man wahi wannan fa tilka lahu to wannan kyauta tana tabbata ga wanda aka baima wa man wahaba hibatan yuridu thawabaha wanda ya bayar da kyauta ba dan Allah ba so yake alama masa harka ce ta biki fa innahu yarji'u biha illam yarda minha to wannan idan abin da aka rama wa kan bai baka ta rike kan kana abin da ba ka duk wannan abin da yake nunawa ne jawaz halacci amma al'aula abin da yake mafi dacewa ne karka ce za ka karba amma abin da ake so a ce in ka karba ba kai haram ba amma wanne ya fi daga ce a dawo maka da abin da ka bada kyautar daga ka bari dan ka nemi ladan dan Allah wanne yafi haka da ka bari saboda ya kunshi karamci ya kunshi halin tausayi alaikum eh eh aka ba shi wanda kai bai bukata eh kana nufin shi azar na umar dan khattab yana da wata hadisi ai ce an abu ruwa amma shi wannan hadisin da muka tabbatar a baya shi ne muka ce da ibi amma wannan azar ai ce ba haka bane muka ce makudar sa ko da wancan din abin abin da yake nuna wa shine ne jawab jawab cewa ka isa ba ka amma da za ka bari da wanne shi bai shi su suna karkata a malaman wani suna kasa mutanen suna kasa mai kyautar zuwa gida uku ko kai kyauta zuwa sa'anta wanda ka kai da shi matsayin tattalin arzikin ku daya ko kai kyauta zuwa ga wanda yake ka, kai talaka ne shi ne kudi ne ko sarki ne ko mawadaci ne ko kai kyauta zuwa ga na kasar kai to idan kai kyauta zuwa ga wanda yake na kasa da kai kasa da kai kyautan arziki to wannan ko da bai rama maka ba za ka da damun ka ce za ka kwaci dan haza ya sanafa ma alqulul karim yana cin karo da halayya ta kai haka idan ka bai wanda yake daidai da kai to amma idan ka ba da kyauta ga sarki kai ne kawai ka tashi daga nan garin ka tashi a garin nan ka je wata kasuwar kawai alkali ko ina ne sai ka sau mahuci da wani kilishi da menene da waɗansu kayayyaki sai ka kawo gidan sarki kai ka je ka kashe ɗari biyu ko ɗari uku ai ya kamata in sarki ne baka ɗari ɗari nawa kenan ya baka dubu nawa kenan ai ya kamata ala ba baka ɗari dubu biyu ka tafi da ita to sai ka bayar kai ka je ka kashe ɗari uku kuma sai ka aka baka na ɗari da hamsin to irin nan gurin da suke magana tun da dai ya fi ka ya halatta ka kwace saboda dan mai shi ba zai iya kyauta dan mai ba zai kyauta ba shi ma ai so ake ya koyi kyauta tunda kai kamar ka tuna masa da sai yake tunuwa sai yake da ya tuna wannan ka saka shan kenan da dai ka saka dama akan tafri'at na cikin mazhaba ban kai sai idan cikin sa dan sai fitar da mu daga karatun hadisi zuwa ga tafari'at fiqhiyya mun ba san mu tafi bisa ga doran hadisi ma'anar fahimci me hadisin yace bayan mun yadda hadisi ya inganta me yace ko me yayi ma'anarsa amma tafari'at kuma sai mu bari kowa je koma shiro ya kara da rara illa ishara ba tare da bayanin arrajih min al-aqwal ina fata an fahimta amma ga dukkan tafari'at muke shiga ba saboda bai wa kanmu dama idan muka ce dukkan tafari'at kila kullum hadisi dai zamu yi ko ko in yayi yawa ya kai wa alaikum salam ya bin ka ka a ya ka ba ba kuma da ba mutum ne kake bi ne kake bin sa baki eh eh to kake furta masa kofa amma kai a ka ba in ya samu ya a ci in ko da ka ba zai zama hali ba ka yaji amma ko ka furta masa a to ai sai ne ce dole ne ka furta masa dai idan baka manta ba saboda dan haƙƙi ne saboda Allah zai iya karɓar rayuwarka idan ƴaƴanka sun san cewa kana jin sadaki za su kyale shi to dan su ba san kaya ga maka ka ga dole su karba dan abin da ke cikin zuciya wannan an bar maka kai ka tafi da shi lahira amma su ka za su karba haƙƙin su jiwa ta idan ka faɗa musu wannan shi ke ya fito fili dama ko ka faɗa musu ko shi dan dukiyar tana ta'alluki da haƙƙi da yawa ga haƙƙi shi wancan da kake biya ciki in har ka yafe masa ga haƙƙi yaya in har ka yafe ba eh? a to an ya bayar kenan shi ya bayar da haƙƙinsa dan bai da masa rashi bai laifi ba Thank you. haba duk kana ganin kai wannan hadisin da yawa idan an tafi hauka kai ya tunawa babul luqatati babul luqatati an anas qala marra nabi sallallahu alaihi wa sallam bi tamratin fa qala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha wannan hadisi an ka babul luqata al-luqata bi dhammil lam wa fathil qaf wannan shi yafi inganci a cikin littafin lugha na larabci al-luqata lamun dan annata rufa qafun annata fataha a wata nazar da larabci akan ce al-luqata wato qafun din ta daure take idan ka fadan ka gogo da wannan yayi sai dai sun fa ambatar al-luqata sama da al-luqata wato kuma da mallaka suka ce al-luqata shi wanda ya tuntuwa din al-luqata wato ita kanta tuntuwa amma dai in tsawon inganci da al-luqata da al-luqata duk ana nufin ita kanta tuntuwa babin lukata babi ne da yake magana dangane da tsuntuwa da kuma hukunce hukuncen tsuntuwa menene tsuntuwa mai hukunce ta tsuntuwa dai mai riga mun san shine abin da ake tsunta kawai a kasa sawa'un wannan abu ya zanto abu ne mai daraja ko ba mai daraja ba abin ganin ya zanto kuɗi ne ya zanto riga ce ya dire tinkiya ce rago akuya to hukunce hukuncen tsuntuwa ana kulla shi a maka babi daban ba dan komai ba saboda yalwatuwarsa hukunci na canjawa da canjawar wuri waye ya a ina tsuntuwa a ina me ya tsunta sannan ajiya tsawon wani lokaci zai dauka sannan cigiya sun kowace tsuntuwa ce ake wa tigiya ko kuma ba kowace ake ma ba to dai in take mana zangon mafahimta zan karanto mana cewa ita tsuntuwa ta kasu kashi hudu ta kasu ba kashi hudu bane eh, na kashi hudu kashi na farko ma la tatba'uha a awsafin na irin ababan da himmar matakaitan mutane ba sa kulawa shi wato mutane kala nawa ne kenan kala uku akwai mutane na kasa yan ajin kasa akwai mutane yan takatakiya akwai mutane kuma yan ajin sama ajin masu nauyi kenan to ita shari'a ba ta dawo ta kalli yan kasa ba da yawa saboda shi abin da yake mai kima a wurin su ba shine mai kima a wurin yan tsakatsakiya ko kuma yan ajin masu nauyi ba amma galibi abin da kaga yan tsakatsakiya sun ba su mahimmanci to a cikin waɗanda suke yan ajin sama ma sai an samu wanda suke so yan ajin kasa ku gaba ɗaya kowa zai so shi abin da kaga yan ajin kasa ba su ba su mahimmanci ba to za ka samu galibi yan ajin sama ba za su ba ta so shi yan ajin kasa kuma waɗansu suna so waɗansu ba ta so ina fatan sun fahimta to kashi na farko daga cikin tsuntuwa ma la tatba'uha himmatu awsadin nas abinda yan tsaka tsakiya ajin tsaka tsakiyar mutane ba sa kulawa da shi suna ganin ba mai daraja bane da haka ba za su damu da shi ba shi ne suke kwatanta shi da cewa kamar bulala kana tafiya a keke ko mota sai ga bulala wani ya je har ya wuce a gefen hanya saka suka mutane na ran da bulala wannan ya ya tsaya har ya kafa keken ya ko bulala ko kuma kana tafiya sai ka ga cewa ga rabin biredi nan a cikin leda kila wani ya ci rabi ya kyale rabi ya je da shi ya faɗi ko ya faɗi a tare da keken sa bai sani ba ko yana kan mashin bai sani ba ko kana tafiya sai ka ga doya ta fada kan titi ta rabu gida biyu an dauke rabi an bar rabi kaga wannan rabin na danyar doya galibi himmatu awsatun nas la tatbawa to irin wannan tsuntuwar hukuncin ta shine idan ka dauka kawai zaka cinye kayan ka babu ruwan ka kai amfani da shi ba wani tijiya zaka yi amfani da abin kai tsaye ba zan ka da wata tijiya ina ba zan fahimta na biyu ad-dawal allati tamtani'u min sigari sibai idan sun ce abdawal jam'i ne na dalla dalla batacciyar dabba amma ba kowace batacciyar dabba ba a'a irin batacciyar dabba da za ta iya kare kanta daga farmakin kananan dabbobi waɗanda suke kai farmaki menene kamar kananan dabbobi masu kai farmaki kaga can ma tana kai farmaki amma karamar dabba haka dila na kai farmaki amma kuma karami ne ina fata an fahimta daga cikin da dabbobi masu kai farmaki haka shaho ko shirwa yana kai farmaki dan za ga lokacin da ko sai an nan da ko nama zai yi kasa ya tsanga kuma zai yi kasa ya iya daukar mai dan ko ya tafi da shi sama dukkan wannan ana kiran su wato a kananan dabbobin da suke kai farmaki to duk dabbar da ta fi karfin irin wannan kananan dabbobi masu kai farmaki idan mutum na ganta zai dauka ko ba zai dauka ba shi yanzu ka ce ba zai dauka ba ina fata an fahimta dan za ta iya kare kanta abin da za ta dauka dan ta karewa mai ita to ita za ta iya kare kanta ne suke fata ta da fataccen rakumi yau fataccen rakumi mage za ta iya kai mata farmaki ne ko bila na iya kai mata farmaki <laughs> kuma ba za zai ba ina fata an fahimta haka suka ce barewa suka ce ta mage ba za ta iya kai mata farmaki ba ko da dila ne yanzu dai tana da gudun da za ta kai labari galibi shi ne abin da ya faruwa to duk irin waɗannan ko da akwai mallakar su idan ka same su ba za ka ce za ka tsince su ba za ka kyale su su tafi da su wancan na farko za ka ɗauka ka yi amfani da shi babu wanda ya hana ka wannan na biyu ba ba za ka ɗauka ba da haka ba a tun tara zumi dan yana iya kare kansa ina ba an bayyana kaji na uku daga cikin tsuntuwa luqtatul haram luqtatul haram wato tsuntuwa da mutum ya tsinta a cikin hurumin makka da makka tana da iyaka ta hurumi wanda ta shafi fadin wurin da ya kunshi da maka gaba daya har zuwa mina gaba daya har zuwa muzdalifa har zuwa kusan arba duk wannan wuri wato ainihin ana kiran sa forum wuri ne mai kima mai daraja to idan mutum ya tsintuwa a wannan wurin menene hukuncin sa hukuncin sa shine ha abadan zai ta cigiya har abada ba za a ce wai idan kai shekara guda ka tsare yana nan abin a wurin ka har abada ba hadi ka in kai ka ne ma ka rasa mai shi ne kai baitul mali ko kamar idan a yanzu yadda su tsara hukumomin Saudiya suke sun kafa cibiyoyi daban-daban na karban dukkan abin da ka tsinta a wannan wuri ka je ka kai can wajen su su za su gaba da yin tigiya har zuwa Allah ma sha Allah idan suka tara abin ya taru dukiya za ta lalace za ta salwanta ba samu wanda ya zo ce gani ba to sai su ga ina ne ake da mabukata na karshen kasa a duniya sai su je su ba su wannan suke na ba da wanda ya tsinta ba yu'arrifuha abadan nau'i na hudu na kakakar kakakar jami'a da gidan ba sa eh ko wanne ne ba za ka yi gaba ɗaya an da na hudu shine dukkan abin da baya cikin ababai guda uku din to ya shiga cikin kashi na nawa kashi na hudu abin da ba wulakantaccen abu ba abin da ba dabbar da za ta iya kare kanta daga kananan dabbobi da suke kasa wanki ba Abin da ba a maka aka tsince shi ba to wannan shine nau'i na hudu dukkan sauran dangin abin tsinta wanda yake da daraja kuma ya zanto ba a maka aka tsince shi ba sannan ya zanto cewa baya cikin abbawa dabbobin da ka iya kare kansu daga kananan dabbobi masu kai farmaki to wannan ya shiga shi sai wannan abin kuɗi ne to babi ne to dan shine aka kulla wannan babi na al-luqata waɗancan ɗin ma hadisan za su zo ɗaiɗai a hankali a hankali amma dai galibi an kulla wannan babi ne saboda wannan ina da hadisi ɗaya kawai za mu iya karanta don ya zama buɗin babin amma ba haka lokaci ya riga yayi an Anasul qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi tamratin fi tariqi فقال لولا اني اخاف ان تكون من السلكه لاكلتها متفق عليه وانا حديث ان كان ورد عن مالك الله تعالى da gare shi ana zai مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق من ذا الله يا وفي قائر دبينا كي كان تيتي يجا قائر دبينا كي أكفى كان تيتي فقال سيدي لولا أني أخاف أن تكون من السلقة بعدين ina jin tsoron wannan kwayar da bin za ta kasance zakka ce aka fitar ba ta riga ta kai hannun waɗanda abin ya faru ba ta faɗi la akaltu da na ɗauka na cinye ina ta dama an fahimta wannan mai ke alil baiti za su iya tsuntuwar komai amma ban da sadaka tunda su dama ahlul baiti gaba ɗaya an haramta musu cin sadaka hadisin muslim ya ce ai sadaka la tambayi li ali muhammadin fa inna ma hiya awsaqun nas zakka ba ta dace da zurriyar gidan manzon Allah ba domin zakka dattin mutane ne da suka fitar to ya dattin mutane za a taro a kawo zurriyar gidan annabi sun fitar sun datti kenan sai da sauran wanda ba su ba kenan an gane ko to abinda wannan ke nuna wa kenan ashe ahlul baiti za su dauki abin nan amma abinda zai hana su dauka da rashin tabbacin abin cewa wato ainihin nasara ne da haka idan suka dauki wani abu wanda zakka ba ta shiga cikin sa to kaga wannan ba lalle bane ba ya iya zantowa na sadaka kai sai za su iya sun take nan su ahlul baiti ta duk inda su sannan wannan na nuna mana tawazu'un manzon Allah a matsayin sa ne shugaban halitta gaba daya amma yana ganin bai fi karfin ya dauki kwayar dabino a ƙasa ba da bai san waye jefar ya dauka yake kwayar dabino a ƙasa tare da cewa shine fitin fifi fita gaba daya sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna wato ainihin tawadu'un sa to ina da kuma mu kafa nan gurin gobe sai mu tashi sai mu tafi kuma har babu kila har mu shiga babul fara'id babu rabon gado wanda muke fatan idan mun zo mun shiga cikin sa za mu tara hankali kwarai da gaske saboda muhimmancin babin da kuma karancin fahimtar sa a wurin da dama daga cikin ba wai dalibai ba har ma malamai masu karantarwa in dai ba alkali da yake aikin sa ne rabon gado ba duk yadda mutum ya karanta sai fahimce shi wani lokaci sai ya taimaka maka saboda abu ne ba na mu'amalar yau da gobe ba abu ne da yake da ta'alluki galibi da kotu kafin a tambaye ka kai rabon gado so sai an maka tambaye tambaya akan alwala ko wankan janaba ko sallah sama da somaitan sana kalle ka ban gado sosai to shi yasa sai ke rikici to amma idan ka kai kokarin manya manyan matsaloli da suke da muhimmanci muka dan tattaɓo su kuma aka dauka a kasar kaga alal kallon mutum ya samu dan abin da zai riki Allah shi mana gaban ka assalamu alaikum wa rahmatullahi yau dai kuma tambayoyin ku sun juya ba wanda ya tambaya kan darasi duk abin da ke kan nuna sunan har yanzu ban kawo kan wanda ya magana kan darasi ba mu tambaya kan darasin da muke yi babin da yake magana kan wakafi na kudin ruwa ba na banki ne ko na ina ne baya halatta ka gina wani abu na ibada ba ba za ka yi ba na duk abin da dai ai an baka mawani ba iyakance ba sai aka yi duk abin da sakatakken mutane za su da kai ba su damu da shi ba idan ta mutum idan yana tafiya ya ga mara biyar kan titi zai damu da ita da yawa ba na gaba ne damu da to a urfin kowane gari kuwa an kai da tsakiyar yanzu na faɗa abin da zai kai mutum ya kula har ya tsaya ya ɗauka za ka ji kowa ya yi tufaki

malaika jibril da gushe yana mun wasiki da wato ainihin makwabci da kyauta masa har sai da yin tsammanin kila ma hukunci zai sauka na cewa makwabci na iya cin gadon makwabcinsa ka ga wannan babban abu ne kullum ba da muna kasa makwabta iri uku akwai mai haƙƙi ɗaya akwai mai haƙƙi biyu akwai mai haƙƙi uku makwabci mai haƙƙi ɗaya shine makwabcinka wanda yake kafir makwabci mai haƙƙi biyu shine makwabcinka wanda yake musulmi yana da haƙƙi na makwabtaka yana da haƙƙi na musulunci mai haƙƙi uku wanda yake makwabcinka kuma ga shi musulmi kuma akwai dangantaka jini tsakanin kai da haƙƙin makwabtaka ga na musulunci da dangantaka jini ko wanda akwai bukatan ka kare masa haƙƙinsa a wanda shi ne kawai abin da zai iya cewa ko kuma dangantakar magana ta zo wata rana a fara na game da kyauta eh ba ya da komai a wajen Allah idan mutum ya yi kyauta da nufin cewa a rama masa an rama masa shine kawai abin da ya samu riba amma ba a wajen Allah kan ai babu hmm? a kai kuri gina za ka mutum da na ajiye su ne saboda duk ba su yabi darasi ba inda an sa wannan sayan karanta zan karanta don ka ba ga hannu hannuna ba ba kai da jan biyo ba na fahimta in dai wannan bai gan bayan sai na fahimta na tana na gane zai ruwa wayo ko bismillah eh lokacin da kai rabo baya nan idan ka raba ƴaƴan ka wani abu na kyauta waɗanda suke rayu ka raba musu daga baya aka haifo wani baya cewa dole sai an basu in kana da hali sai ka tsaya masa shi kuma nake dan kai samu dama amma in ba baya baya nan lokacin da kai wancan raba Allah na kama ka da abin da aiki a lokacin sa an fahimta su kuma ko da su a karkuman da bayanin da muka yi na manya-manyan kyautuka irin wanda galibi ake yi ce kamar da ya ce ya ba ɗansa gida ya kyale saura ta zai wanda ana samun matsalar da muka ce ba za ka ba shi ba sai daga za dama ya zauna ciki to amma ɗan kuma da mai suna tsara cewa kamar misali idan abin da za ka bayar kyauta ya zanto wanda za ka ba ɗin yana da wutar larura da sa a ke ɓance su da kyautar to ba a ce a dole sauran ga wasu yanyi musu kamar yadda wani tambayar wadda za a yi wa aure da aka kai masa ɗansa ababen wanda yake cikin suna cikin lawazin na zawaji ba a cewa sauran da ba su yi ta aure ba dole sai an yi musu kuma lokacin su ya ta abu kamar kuma misali wanda yake makaranta ta ba ka makaranta kaga za a biya masa makaranta ba a cewa wannan duk da ba makaranta ta an da ajiye masa an dokar da aka biya wa wancan dan baya cikin bukatar a wannan lokacin kuma ta iya ka zaka bai kowa kyauta kuma ga wani guda ɗaya ka san in ka ba shi sakon Allah zai da wannan gudun kuma nan ba za ka ba shi ba saboda wannan sakon yana da haƙƙi na baka amma sakon ya rusa masa haƙƙinsa shi da kansa in an san shi ne lalatacce ne nan malamai suna ƙara yin bayani ku ya iri wannan yana cewa mutum da yake da ƴaƴa galibi abin da yake faruwa ya kawai idan mutum yana da ƴaƴa da yawa ko ya raba musu gonakinsa da sauran kadarorin sun yana da rai abin da dan kare mutu a samu matsala to wajen rabon ko ba daidai wa daidai ake ba ana bin wata ka'ida da wanda suka saba su a kan kawai to wannan ya halatta farko dai baya halatta a raba gado sai bayan mutuwa wannan abin idan gado ne ka raba bai rabu bai zama gado ba in kyauta ce kai kuma dole ka daidaita su in ka daidaita su kuma ka zalunci to da bai zama gado ba dan gado baya tabbatuwa a matsayin gado sai an samu cewa lallai da mamaci ga wani ya rayu a bayan mamacin ko da minti ɗaya ne daga cikin masu cin gado ya rayu bayan mamaci shi ma yana da gado to da ba zai yi ba kenan a sai gado alhalin ko kai kana da rai su ma suna da rai da haka kyauta ce in ko kyauta ka dole kai adalci irin da makaranta cikin hadisi da haka sai a fadakar kenan da ɗan uwanka da ke zaman karkara waɗanda suke samun kansu cikin irin wannan yanayi na raba kansu gado waɗansu ma har abin duk suna yi

mahaifiyarsa daga kuwar mahaifin wa sai ta musulunta kai mahaifinta kuma yana na a kafirki sai kuma su bayan a musulunci shi mahaifin mm. yake labarin cewa musulunci wanda shi ke musulunci ne ya wanda ba sai ba ta matsayin kyauta ya halatta ta karba ya ba musulmi bane ba kai za ka ga dawo da adalci kan aiki ka zama da wasu adalci shi yanzu ko yayi adalci yana da ladan adalcin da yi tunda ba mu yi bane ya za ta kuma ita kuma ya halatta ta wannan yana kira ga waɗanda suke bin sallah wato na nufin mamu su dinga bari har liman ya ƙara ya ƙara faɗin amin kafin su faɗa akwai hadisi cikin bukari da yake nuna cewa idan liman ya je wala dali ne ce amin to ku ce amin duk wanda amin din ta dace da amin din malaiku za a gafarta masa abin da ya gabata na zunuban sa mun faɗa a bayan mu kuma tabar lokacin darasi cewa ba wai tsayawa za su yi ba har sai liman ya ce amin abin da ake so su dan jira liman ya riga su faɗin wannan alhamza ɗin a ko da sun faro daga bayan sa babu laifi illi baya faɗa to kuma kaga da ya faɗa sosai su faɗa sai kuma su faɗakar da shi ya rinka faɗa sunna ce رجل الإمام لا تقرأ ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر عليكم السلام يا ذاك دولت يا كنت يا ولا الضالين فقال آمين قولوا آمين kuma cikin bukari ke ya inganta amma wannan ya kare sharhi kan wancan ya zanto ziyada za ka ba ziyada ne kuma makabula ba za ka take tayan za ka wancan baka ce wancan dan an samu daɗin kalma daɗin kalma in ta zo daga wajen amintaccen rawi kuma shi ke nisa zama fassara wancan kamar wancan da yake idza qala idza qala wala dallin faqulu amin ma'ana idza qala wala dallin dole sai in ya ce amin sannan ku faɗa bi dalilin hadin

babin riba baya halaka abinda manzo Allah ke la'ana Allah akil riba wa me wa mukilahu wa katibahu wa haka manzo Allah mun karanta ciki farkon babu riba wanda mun karanta nabi mutum ba ka lanta game da riba mutum ba za a ce karfa ba ya abin da ya kamata yadda su waɗanda ba musulmi ba suke yin union ta su yan kasuwa kuma suna tallafa ma juna mu da ya kamata mu rinka zaman amana mu mu tallafa ma juna kan da haka muke ba zai jira abin ya dore dan Allah ya wallafa na kafaru ba'dhum awliya ba'd kafirai sasan su suna taimaka masa illa taf'aluhu in ku buka aikata wannan abin da kake kiriya da suke ba me zai faru takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir babban fitina za ta faru a ban kasa da fasadi mai girma da haka ba za a baka cewa ka je ka karbi bashin ruwa ba don saboda ga wani mafarkin wanda ba musulmi yana karban bashin ruwa kuma kasuwancin ka na haɓaka kai ma ka je karba ba za a baka wannan damar ba sai dai ka sami yan ka musulmi ku haɗa kai ya kasance cewa kuna da yadda za ka zafi juna ta fuskar kasuwanci wannan shine abin da ake rasawa daga cikin yan kasuwa sai ka samu galibi manyan yan kasuwa ba sa so kananan sa kanana kuma in suka karbi kudin babban ɗan kasuwa su kuma sai su cinye a ita wallahi tallahi ai wallahi tallahi kaza wallahi tallahi kaza kowa eh wallahi tallahi to wannan rashin amana din da ke tsakanin manya da kanana ita take kawo mana matsala amma mu kwatanta irin abin da suke na zamantakewa da kaunar su da tallafa ma juna mu gani akwai dan kasuwa a Kano Eji Abdullahi shi yake da wannan kokarin a cikin wanda suka fito zahiri dai akwai shi wato shi yana harka ce ta baki duk galibi harkar da yake yi ta kayan da ya san cewa ba musulmi da yawa a wannan bangaren kasuwanci shi ne yake shiga harkar batir harkar mo tayoyi harkar safaya fat na mota da na ne da na ne tsarin da yake zai dauki mutum mai amana ya ajiye idan ya kai wani adadi ne shekaru sai ya yi ta ya bar maka wannan jarin kai maka ne ta nema yana da kantuna masu tarin yawa kuma abin mamaki ba yadda arna ba gasi ba kansa karya kudin sun gaya da cikin kasuwancin su a haɗa kai da yan kasu yaje a fasa kantinsa a masa tata miliyoyi an sha tace masa amma tun da ya tsaya da tsayayyar zuciya Allah ya taimake shi kuma yana ci gaba yana ta ci gaba to dole sai an samu irin wannan mutanen da dai ko masu zuciya da kishi suna yin kasuwanci ba wai dan su da yayan su kadai ba a'a kai suna kallon addinin ne dan to musulmi ne ke da dukiya a hannu dan musulmi su samu yanci dan musulmi in sun tashi sayan abu su same shi a lokacin da suke so amma a ce mun tashi sayan abu ba za mu iya samu lokacin da muke so ba ranar lahadi sai a ce za ka sai ballan farki a ce duk har na da fitoci ba ka ballan farki sai Allah sai litinin to kaga abin kunya ne wannan sai an samu mu muna yin kasuwanci ne galibi kawai dan mutum dan kansa kaɗai shi ba abin da ake so kai dan saboda addini mutum ya kalli abin ta fuskar addini dole sai mun yi irin wannan zuciya alaikum salaam. babi na to ba da ruwa cikin ba na kara talauci ke in dai har akwai ruwa cikin ruwa kara talauci ke ba na rage talauci ke mu da muke kira ga dukkan basu suka mara wani suke ba fara su daina bayarwa da ruwa jihohin musulmi a rubuta mutum baki da ruwa ko lokacin gaman ta baka baki da ruwa kana ma'aikacin ta kostar gaman ta baka baki da ruwa a bauchi ko kana komai gudu balantana kuma wani baki na in dai wannan baki na yaƙi da talauci ne na gwamnatin tarayya take so ta kawo alamar cewa ana yaƙi da talauci a bayan mutum su ba ruwa amma kuma an baka da ruwa to an ƙara maka talauci dore akan talaucin mutum na da da ka rubuta talauci ne a duniya yanzu za ka talauci mutum a lahira من الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأهل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف wanda duk yaji wa'azi ya daina to abin da ya wuce baya Allah ya yafe masa wa man ada wanda ya ci gaba da mu'amala da ruwa bayan ko ya ji wa'azi fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kaddara sun mutum a duniya ba sun talata shi a ba ya su da cikin halin da ta kai su dai yan majalisar na tarayya da yan sanin na tarayya ya kamata su rinka shiga da addini su kaga kamata ya wani ya kawo wannan kar ma ya kawo ce musulunci ya ce riba da ruwa ko a ya kawo illolin baki da ruwa irin illar da yake haifarwa ai har turawa sun yi rubuce rubuce a kan cewa wato shi gaskiya mulkin din da yake gabatarwa in za a bayar da wannan basu suka na yaki da talauci to kar a bayar da ruwa saboda ga illar ruwa ga illar ruwa ga illar ruwa sauran musulmi duk su goyi bayan ta. a yi ta rikici har a zo a samu abin nan to amma galibin mutum da ya gaba da yasa bai san me zai yi ba wannan yake cewa ya kamata a yi fadakar dangane da da dama daga cikin wadanda suke zuwa karatu kuma mutum da himma wajen karatu amma ko bai damu da tarbiyyar iyalinsa ba wajen karatu yana nufin mata ko kuma yara wannan kan ba karamin sakaci bane ba da yawa daga cikin mu haka ne zaga mutum wajen duk inda ake karatu mutum zai je amma iyalin a gida ko ba su san komai ba da ka gan shi ka kamilan ahlus sunna amma su kuma kila ma har wajen boka yi suna da yawa ana samun wannan matsalolin sakaci wajen mutum ya bayyana matarsa karatu ko ya kyara tuji makaranta ta koya bayan ta je makaranta ba ta kare ba dan galibi wani gani ke in dai je yanki fam ya je saka a makaranta shi ya kare na ji dole sai ka tsaya da ka an yi kiran sallah da asuba za ka tafi dole ka tafi ka tafi ka tafi ka tashi ba za ka yarda ba cewa ta farka har sai ta tashi sai ka ga ta je wajen da za ka yi alwala sannan ka ka saba wa matar ka haka ka saba wa ƴaƴanka haka duk lokacin sallah ka tsaya sai an yi sallah da ka shigo gida ko da baka na lokacin sallah farkon abin da ka fara tambayar yara kun yi azza kun yi lasa kun yi kaza su saba jin wannan daga bakin ka dole ne sai mun dage wajen tarbiyya dole ne amma ba kai kana kokari amma ƴaƴanka ba ta kokari ya zama abin nan kina akwai ta kashi bai kamata mu zama haka wannan yake cewa matsayin ba da tukunci idan mutum ya da ta karamci ne ya halaka wannan kuma yake cewa magana da aka yi akan alkanut a cikin sallah washin ana iya ta cikin salloli guda biyar kuma in hanya dukkan da salloli guda biyar shin za a iya bayyana alkanut ne ko da kuwa karatun sirrantar shi ne abin da ya tabbata a hadisi ko da sallar azhar sai da la'asar wato za ka bayyana alkanus din a zahiri ko ma nuna cewa amin shine abin da ya tabbata a cikin sunna hadisi cikin bukari da muslim wanda yake cewa a ranar da kai lafta a multifactors akwai waɗansu ɗan uwa waɗanda suke ganin wai ƙabilanci ne yasa ka muzanta wa Obasanjo kuma wannan muzanta wa Obasanjo ko wani kyauta, neman ta da hankali ne to ina jin ba su fahimce ni bane ba dan da sun fahimce da su kawo wannan zancen ba mun muna magana akan shari'a ko muna magana akan adalci wanda kuma shari'a musulunci ta bai adalci wato da dama daga cikin yan uwa irin wannan matsalar tana damun su abin mamaki ko da aikin hajji da na na bana na samu da dama daga cikin abokanan mu na waɗansu bangalori na kasar nan ko ba sa goyon bayan shari'a musulunci da ake a nan fara akwai wanda yake makka akwai wanda yake PSP amma zagi yake da bakanci da cin mutum ko yana ganin wannan shari'a kawai an yi ne dan a kawo wa gwamnatin Obasanjo cikas to kaddara an yi dan a kawo wa Obasanjo cikas shi Obasanjo nan menene matsayin sa mutum ne ko kafiri ko gida ɗaya kuka fito kowa sai uba ɗaya dai ka goyi bayan sa wuta zaka dan Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum haka Allah ce ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira ba suna kaunar wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah ko da wannan din ya zanto uba ne gare su ko ya zanto da ne gare su ko ya zanto wa ko kani ko ya zanto cikin danginsu matukar ya kauce Allah da manzansa ba ruwansu da shi masu irin wannan ɗabi'a ta ko uho ta ko uho da dukkan wanda ya kafirce ma Allah ko da ciki suka fito Allah ke ulaika kataba fi qulubihim al-iman irin wannan ne Allah ya tabbatar da imani cikin zukatan su kishiyan su fa ya zama da imani ba su tabbatar cikin zukatan su wa ayyadahum bi ruhin min bayan Allah ya tabbatar da imanin cikin zakatun su ya karfafe su da na rumi da gare shi ka duba su mahaifin ta Abu Bakar bayan an yi hijira an je Madina mahaifiyar ta tana nan da kafirci sai mahaifiyar ta kawo mata ziyara dubu tun daga Makka har zuwa Madina kilomita 400 da wani abu lokacin da ta shigo wajen ta ga mahaifiyar ta ce shin fada tana kyamar ta shin fada mata ta hawo har sai ta je wurin Annabi ta je ta fadawa ce kadimat ummi mushrikatun qadimat ummi musrikatan afa asluha mahaifiyata ta tana kan addinin ta gargajiya da kafirci shin zan sadar da zumuncin ta manzo Allah ce fili ummi ya halatta ta sadar da zumuncin ta tunda tana kafirci sannan ta zo ta ba ta shekara sannan ta karɓi bakuncin ta a gidanta ta ga da su suka fahimci addini shi yasa tun a cikin lakcata nake ko da na yi maganan arewa ko na yi maganan hausa fulani bana nufin arewa a matsayin ta na jihohi ko hausa fulani a matsayin sa na yare ina nufin wa musulmi saboda language din yan jaridan kasar nan sun mayar da arewa a matsayin musulunci sun mayar da hausa fulani a matsayin wa musulmi yanzu yau ko bai rabe ne inda musulmi ne so a wurin su hausa fulani ne kuma yanzu ka tashi kisan hausa fulani za su kace haka kuma ko in ya ne in dai ba an dai musulmi ne shi ya zama hausa fulani wajen su tun a farkon lata ta ba sai na gabatar da wannan ba don kar a gane cewa ina aure ina kare arewanci ko ina kare hausa fulani cikin hausa ba akwai maguza ba akwai girsa cikin fulani ba akwai maguza ba kuma akwai girsa to amma muna magana akan musulmi ne sai dai muna kawo waɗannan kalmomi saboda ga yadda ake amfani da su don nufin wata ma'ana daban kaga dole a yi bayani kuma kaddara in na kure ma na ce ba zan yi magana tsakanin musulunci da kafirci ba kawai zan yi magana a Najeriya a Najeriyance wannan tsarin ma'aikata da aka yi kididdigar za a kora wanda suke na wani bangare na kasu nan bangare bangare a halin zaman kasa an yi adalci ko wannan kawai ka ɗauka tarka kwatanta abin da addini to ballantana su sun kwatanta abin da addini ni ina ganin masu irin wannan tunani ya kamata su yaki zukatan su daga kabilanci ya hakuri ya hakuri in da ya kamata mutum ya yaki zuciyarsa daga kabilanci ko wani abin da sauransu za ka so mutum mai gwargwadon abin da yake tare da shi na imani da kawo da aiki na gari za ta ƙi shi kuma gwargwadon kafircin sa da saɓa a wangin mai saɓa a manzan Allah ko da ciki ɗaya kuka fito. Ai ba magana dangantaka idan an tashi an tashi gama bai za mu suka fi suri fala an tsaba bai da hanyoyi mai zin wala ya fi sa'adu. Ranar da layi sa'adu hanyoyi hamima la ya tsaro hamima hamima ranar da aboki ba ya tabbara abokinsa yau mai furin mar'um yana kai wa ummi wa bihi duk dangantaka dai waye ya fi wasan ɗanta. amma ya furin mar'um yana kai wa ummi wa bi. mutum ya gudu ya bar wanka ko kaninsa ya gudu ya bar uwa ya bar uba wa sahibatihi wa bani ya bar matarsa ya bar ɗansa li kulli imri'in minhum yawma yadhin sha'anin gudu to mutum yana tunanin wannan ranar zai zo na tunanin wani bangaranci ko arewa ko eh, yarbanci ko hausanci ko ah, inyamuranci ko fulatanci ko dukkan wani kici wanda ba musulunci ba zai amfani sa ba da wani amfani da haka wannan ya kamata su fahimta daidai kuma su su ji idan sun ji suna son ubasar ji a zuciyarsu ne a matsayinsu a cikin nizanin qur'ani ko hadisi a matsayin na kafiri da dole fiki ba ran Allah da kasancewar kabila kudai ko kuma da kike yanzu dan Allah lokacin da mataimakin shugaban kasa ya jawabin da ya wani irin zagi ne ba a masa ba wani irin wa'azi ne bai a kansa ba sai kuma jiwa ba san adadin da ne kuma ka dauka har a kai Abuja a kai ina ne a kai ina ne وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وينكرون وينكر الله sai da sauka abin da kusa kullum hakan ke kawai akan ba wanda bai mun nasiha ba ai ya kamata ka dawo shi ya kamata ka sassauta ai za a kama ka za a wane ne ai ana a turo dan sai an kura su tsora ka ai wane ne ai wane ne duk inda na buga telefon ana yin recording in ma da ya buga mun maya da asuba ana ji a Abuja ko ana bi akan za a kula da mutanen Abuja malam Dawud ya bugo daga Bauchi ya buga wa Ja'far rana kaza da watan kaza a telefon din gida ko na office sun yi magana shari'a in dai ba je suka cire ba mai yiwa har gobe haka ne da dukkan waɗannan ababen ne da ya kamata in akwai fahimtar addini mutum ba zai irin wannan abubuwa ba su duka ne da ya kamata mai yaƙi zukatan mu daga gare su kai ba haushi kar ka aikata wa bayarabe ka zage shi ko ka ji mutuncinsa kawai dan shi bayarabe ne dan yaransa a kai ma bai rabe karka zagi bahaushe ka mutuncin sa kawai dan shi bahaushe ne dan yaransa abinda za ka kalla siffa ta imani da aiki na gari Allah baya magana da mutane da sunan yaransa yana magana da mutane da siffofin su na imani da aiki na gari duk wanda ya imani ya aiki na gari ne naka wanda ya wulakantar da imani ya wulakantar da aiki na gari ko shi ne ba naka Allah gana da mu na ba sai ka ta haka sai Allah kai mu gobe sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina